dam da kuɗi. Tsakanin dam da mu gani. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Shirin na wannan mako ya yada zango ne tarayyar Najeriya. inda muka yi dubi kan matsanancin kuncin rayuwa da al'ummar ƙasar suka shiga da har ta kai ana fasa rumbunan abinci ko tare manyan motocin dakon kaya a tituna ana kwasan abinci. Madalla, kamar dai yadda aka ji a matashiyar shirin, sakamakon matsin rayuwa da ake ciki a Najeriya. jama'a sun fara daka wawa kan rumbunan adana abinci kamar yadda aka gani a abuja babban birnin kasar a baya-bayan nan to a matsayin shimfiɗa malam shaibu idris miƙati ƙwararre akan harkokin ci gaban ƙasa ya yi mana ƙarin bayani kan girman matsalan kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a najeriya matsalolin da suka addabi najeriya da kuma al'umman suna da yawa a farko muna fama da matsanancin rashin tsaro jama'a suna da bukatan su yi walwala su yi kasuwanci su yi noma su yi kiwon da sauran ababe na yau da kullun da dan adam yake kokari ya tsira da mutuncin shi kusan komi ya ta'azzara ya gagara gwamnati kusan za a ce ta kasa ba da wato tsaro ga ɗan adam sannan gwamnati ta ɗauki wasu matakai da suke ƙara sa hauhawan farashin kayayyaki a wato ta ko'ina talaka ba inda yake samun sauƙi allah dai shi kawo mana mafita amma abin ya kai la haula wala kuwata kuma dama kullum mukan yi wannan jawabi idan fa tura ta kai bango ya gaba inda zai je zai fa kan waɗanda suke tura shi ne to ubangiji allah shi kyauta talakawan najeriya an kusan kai su ga bango kuma allah kaɗai ya san inda wannan musiba za ta iya tsayawa a mafi saukin al'amari shine a gwamnati kuma ba gwamnatin tarayya kawai ba kai tun daga kansuloli wakilan ward ward da suke ƙananan hukumomi zuwa gwamnatocin jihohi kowa yana da haƙi kuma yana da ruwan da zai taka masu hannu da su ni kamata dukkan mu mu haɗu mu wo hubbasa wannan shine nike ganin wani mataki da za a iya ɗauka don a samu mafita. Shi kuwa masalin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu na ganin yanayi da Najeriya ke ciki yanzu haka yayin muni matuka saboda hauhawar farashi da ake fuskanta. To wannan yanayi a tattalin arziki yanayi ne mai muni saboda yanayi ne da hawan farashi ya kai kashi sama da 29.9 wanda kuma duk karfin da galibin mutane suke da shi a kasuwa karfin an kwace shi ba sa iya shiga kasuwa gidajen mutane ba abinci hukumomi kuma suna ganin kama akwai abinci a kasuwa da wasu mutane to abincin da ke gani a kasuwa ba shi ne a gidajen mutane saboda haka duk hankalin mutane kuma yana kan abincin saboda sai da abinci za a rayu kuma wannan yanayi ya samu asali ne tun sanda mutanen ƙasan da wasu shugabannin suka yi tunanin cewa abinci baya daraja saboda haka manoma ba sa samun kuɗi to irin wannan tunani wanda tuntuni muke ta ankarar da hukuma da mutane cewa ba fa yanayi ne da za ka ga abinci ya arha ka ce dole abinci sai ya daraja ba wannan darajar da kake kira mu abinci kana kira miki tsada ne ita kuma wannan tsada kana raba talakawa ne da abinci kar ka hukuma ta ƙara kuskuren ganin cewa abinci na arha a ce manoma ba su samun kuɗi sai dai ita hukuma ta samar da taimakon da za ta ba manoma domin shi irin wannan sauƙi yana zuwa ne daga Allah kuma galibin shi duk abin da ya shafi abinci abinci abu ne mai haɗari ga tattalin arzikin ƙasa idan ya kai yanayin da mutane ba su da kuɗaɗen da za su siya sannan kuma za su iya tara motoci ko su tara mutane ko su faɗa ma rumbunan abinci to yanayi ne ƙazantacce. Shawu Aliyu ya kuma bayyana abin da yake gani a matsayin mafita. Maganinsa kafin a kai ga kowa ya lalace tattalin arzikin ya lalace dole ne gwamnati ta buɗe hanyoyin shigo da abinci kuma ganin abinci da ake yi a kasuwa ba wai abinci na gidajen mutane ba ne wannan dole ne gwamnati ta san cewa yawan mutanenta ya fi miliyan 200 saboda haka ta tuntubi masana abinci metric ton nawa ake nema na abinci wanda mutane sama da miliyan 200 za su iya amfani da shi ba tare da farashi ya canza ba. shiri na kasuwa akai me dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international al'umma ku kamo wannan shiri shiri na musamman mai ilmantarwa shiri na musamman mai waye kanuka al'umma ku kamo ku yi saurarawa shirin kasuwa akai me dole An gaida Adamsin Waka daga abijan na ƙasar Cote d'Ivoire. Masu sauraro, shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin Hausa na Radio France International. Tuni dai ta baba da rashin tabbas suka mamaye wannan batu a Najeriya, inda masana da masu sharhi ke bayyana mabambantan rawayi kan ko hakan shine mafita. Shirin ya kuma zanta da jama'ar gari don yadda suke kallon harin da ake kaiwa rumbunan abinci. Kuma ga abin da Aliyu Ahmad mazaunin Abuja ya shaida wa Muhammad Sani Abubakar. Duniyan gaba ɗaya yunwa ya yi yawa, yunwan da mutane ke ciki ne ba wanda zai ga irin wannan gararan mai yabai shi. Sa mutane su dinga wawa su, shi yasa kowa in ya ga irin wannan zai ce bari ya je ya iba shi ma saboda ya taimaki rayuwar shi. Hakan na nufin ka goyi baya kenan. Gaskiya haka ba laifi ba ne saboda gwamnati gwamnati bata zo ta taimaka wa mutane ba hakan ya yi daidai shi ma awwalu abdullahi cewa yake gaskiya akwai yunwa a gari so tunda na gwamnati ne daman gwamnati suwa ne ne gwamnatin mu ne gwamnatin so tunda akwai yunwa mutane su basu gwamnatin basu cire sun raba ma mutane ba shi yasa kowa ya samu chance ya je yi ba nashi hakan na nufin ka goyi baya dai ke gaskiya na goyi baya kuma ka samu dama kan ba za ka diba kwarai kuwa <laughs> sosai dan yi ba to sai dai comrade imrana wadanas wanda aka fi sani da shugaban talakawa na ganin hakan bai dace ba kuma ya kamata gwamnati ta ɗauki darasi Uh, na farko dai ba su kyauta ba domin ba tarbiyya ba ce ko ba al'ada ba ce ta mutane ko ga kayan mutane ku barke ku kama ɗauka amma kaga mu matasan mu duk sanda suka zo in suka barke ba wanda za su iya amfani da shi na wani lokacin ba jida za su rika yi suna runguma suna tafiya so kaga wannan ya shiga wani nau'i wanda bai dace so kaga a waye gari a ce an je an barke rumbunan gwamnati ko an tara mota motar nan tana iya kasancewa ta yan kasuwa ce ba ta gwamnati ba ce rumbunan nan suna iya kasancewa na yan kasuwa ne ba na gwamnati ba ne a ka'ida yin abin da aka yi yana nuna cewa akwai damuwa akwai takura to amma ba a bi tsari na doka ba babu wani addini da muke da shi wanda ya da wannan al'amarin babu wata al'ada da ta da wannan al'amarin kuma babu wata shari'a wadda ta yarda da wannan al'amarin da ake so da kamata matasanmu ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu muna da dama dokar ƙasa ta ba mu dama in abu ya dame mu mu kewaya mu taru mu yi zanga-zanga ta lumana mu nuna jin rashin jin daɗin mu mu nuna alhinin mu nuna damuwa amma ba mu ga kayan mutane mu ɗauka ba ko mu shiga shagon mutane mu ɓarke mu ɗauka ko mu irin waɗannan abubuwan da ake Shirin ya kuma zanta da barista mai nasara Umar Kogo, masanin dokoki a Najeriya, inda ya bayyana yadda za a kalli lamarin a hukumance. Wato tun farko dalilin yin doka da oda shine don mu zama an koya mana tsari. domin tsarin mulkin Najeriya sashi na 21 da 23 da 24 sun ce Najeriya ƙasa ce wadda yake jama'a Najeriya ana so su gina akan da'a akan kuma biyayya da doka da oda akan kuma taimaka ma gwamnati akan duk wani tsare-tsare da manufa da shirye-shirye da gwamnati ta bullo da shi wannan su ne sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya suka gina to saboda haka a nan wurin ba daidai bane ba abinda jama'a suka yi to sannan kuma idan kai la'akari kuma da matsayin tsarin mulki sashe na goma sha hudu sakin sashe na daya wato abinda ake kira da turanci sovereignty belongs to the people wato yancin kasa din yana a hannun jama'a ne su ne talakawa nan su ya kamata a riƙa ma bauta to a ƙarƙashin yin bauta din nan sai mai la'akari da sashe na goma sha shida inda ya ce duk tattalin arziki da ake da shi a Najeriya a yi ƙoƙari kar a bar Giɓi ta yadda yake masu shi zai zama akwai wagegen gibi tsakaninsu da waɗanda ba su da shi. shiri na kasuwa a ke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilinmu na Abuja, mame Sani Abubakar, Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.